Kasancewan farkon makon da muke cikin nan ne, gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta fitar da wani sanarwa na garkame makarantun boko har ma da na allo sama da guda ɗari da hamsin a jihar Arewa mai nisa domin ƙarfafa a tsaro a ƙasar. Amma waɗansu na yi wa wannan aƙidan da gwamnati ta yi kamar yi wa sha'anin ilimi ne karan tsaye. Na yi hira da Alhaji Muhammadu Yakubu a matsayinsa na shugaban matasa na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kuma mai ba da shawara a hukumar ilimi na ƙasar ga fashin bakin da ya mini to ita gwamnati in kaga ta yi abu gwamnati ba ta yi abu a banza to saboda haka da makarantu da aka rufe hada na boko da sauransu saboda me da na allo saboda an ga cewa wato wayannan malaman din ana musu wani tunani a kai to shine aka rufe ana bincike a kansu a dudduba a gani da sauransu to saboda haka duk wani abin da ta gwamnati ta yi daidai ne mu son zaman lafiya muke mu kuma so muke mu ga mu sun yi karatu na boko sun yi karatu kuma na addini musulunci kamar da Allah ya faɗa bi halicci mutum da aljanni ma shaidar da ya bauta masa saboda haka abin da iyayen za su shaida su yi hakuri saboda wannan abin da aka yi gwamnati za ta ci gaba da bincike in dai aka yi bincike aka ga babu wani matsala za a gyara sha'ani waɗansu yara ƙanana na yi hira da su kan rufe musu makarantunsu da aka yi koya suke ji a gida muka kuma ba koya mana karatu muna so mu yi karatu. To ba rufe makarantar allon ku ba ne? Eh ba rufe makarantar allo ba. Baban mu ne mai koya mana karatu kuma an nemo mana mai mana karatu ba mu so lokacin da za mu shiga sukul ba. wata uwa mai suna madan halimatu ayuba ta nuna rashin jin daɗinta ko kuma bayan hakan kai abin baya yi mana daɗi zaman yara a gida bayan da samu ne kuma an ce mana domin tsaron mu nesa aka rufe makarantu amma mu kan ba mu jin daɗin zaman yara a gida yanzu yaran ku suke nan wa yake ba su karatu ba wanda yake ba su karatu sha abin da Allah ya kawai Malam Adamu malami ne na makarantar allo shi ma ya yi mini ƙarin bayani kamar haka. Gaskiya tun da muke karantarwa a makaranta na allo har yanzu ba mu samu wasu matsaloli game da gwamnati ba saboda mu cikin ikon Allah muna karanta da ɗalibanmu abin da zai amfane su a cikin islama ba wani kawo ficina ba abin da ya kama alkur'ani alwala sallah da sauransu wannan lamari dai yana neman jefa al'umman jihar arewa mai nisa cikin halin kakanikan yi musamman ma kasancewan sha'anin rayuwa ya yi karfi ga sha'anin ilimi a nema ta barbare a jihar arewa mai nisan masu magana dai suna cewa ilimi shine gishirin rayuwa da fatan mai duka ya kawo mana dauki muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru